Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri ke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar goma ga watan Yuli shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban balle kasar Haiti ta bukaci Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da su kawo mata taimakon soja domin kiyaye muhimman gine-ginen gwamnati biyu bayan kisan shugaban kasar Jovenel Moise. ukraine da kungiyar tsaro ta nato sun gudanar da atisayen soja da jiragen ruwan yaki da dama a cikin makonni biyu a kan tekun baharar aswad lamarin da ke tabbatar da kyakkyawan alakar tsaro da kuma nuna karfi biyu bayan cece kuce tsakanin ma'aikatar sojan rasha da jirgin ruwan yakin birtaniya a kusa da yankin kirimiya a yau asabar wata mota dankare da bama-bamai da ke auna ayarin gwamnati ta tarwatsa kanta a wata mararraba mai yawan hada-hadar jama'a a babban birnin kasar somaliya kane kashe akalla mutane takwas a cewar shaidun gani da ido suna shaidawar reuters kanin labaran kenan a cikin shirin namunin za ku ji cewa hukumar kare yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ta gano nau'in cutar covid-19 na delta mai saurin yaduwa to wani irin matakai ya kamata 'yan najeriya su ɗauka. 'yan najeriya ya kamata mu mai da hankali abubuwa da ake magana irin na su saka takunkumi ba da dan tazara in ana mu'amalantar juna duk wani dokoki da aka zayyana na wannan cewa ya kamata mu bi su a jihar ribas da ke najeriya kuma wasu mazauna jihar sun koka a kan zargin gwamnatin jihar da rusa musu gidajensu da suke zaune sama da shekara talatin. Jiya mata uku suka haihu ana wani rasa yadda za mu yi da su. Yanzu waɗansu mutanen musamman sama da goma sha biyar suna asibiti. sannan muna tafa da rahoto kan shirin da majalisar dattawan najeriya ta yi na dokar hana shigo da ganyen shayi da kofi cikin kasar bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakub makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. Kasar Haiti ta buƙaci Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya su kawo mata taimakon soja domin kiyaye muhimman gine-ginen gwamnati biyo bayan kisan shugaban kasar Jovenel Moise. Ministan zaɓe Matthias Pierre ya faɗa wa kafafen yada labarai haddar Reuters da AFP cewa an buƙaci taimakon sojan amurka ne a ranar laraba yayin wata tattaunawa tsakanin firaministan haiti na wucin gadi claude joseph da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce a ranar alhamis kuma joseph ya mika buƙatar sojoji ga majalisar ɗinkin duniya reuters ya ambato wata majiya da ba a bayyana ta ba inda wani babban jami'in gwamnatin amurka yake cewa amurka ba ta da niyyar aiki sojojinta a haiti a wannan lokacin ita ma majalisar ɗinkin duniya ba ta mai da martani nan take ba a lokacin da afp ya buƙaci jin ta bakinta ukraine da kungiyar tsaron nato sun gudanar da atisayen soja da jiragen ruwan yaƙi da dama cikin makonni biyu a kan tekun bahar aswad lamarin da ke tabbatar da kyakkyawar alakar tsaro da kuma nuna ƙarfi biyu bayan cece kuce tsakanin ma'aikatar sojin rasha da jirgin ruwan yaƙin birtaniya a kusa da yankin kirimiya atisayin mai take sea breeze 2021 da ke karewa a yau asabar ya hada da jiragen ruwan yaki 30 da kuma jiragen sama 40 daga kasashe mambobin nato da kuma ukraine Kamtin jirgin sojan ruwan Amurka da ya shiga wannan atisayin ya ce an shirya wannan aikin ne domin tabbatar da ingancin kayan aiki da kuma yadda kasashen da suka atisayin za su yi aiki tare. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce tana sa ido sosai akan atisayin na Sea Breeze. su ma sojojin rasha sun gudanar da irin wannan atisayi a kan tekun bahar aswad din da kuma kudu maso yammacin rasha da jiragen saman yaki da ke sake bama-bamai da wasu makaman dakile harin makamai masu linzami domin kare gabar tekunta rasha ta musanta cewa baje makamantar takalar fada ce kana ta yi kashedi cewa a nan gaba akwai yiwuwar za ta harba makamai har su taba jiragen ruwa da suka kutso a tekunta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau asabar wata mota dankare da bama-bamai da ke auna ayarin gwamnati ta tarwatsa kanta a wata mararraba mai yawan hada-hadar jama'a a babban birnin kasar somaliya ta kuma kashe akalla mutane takwas a cewar wani shaidan gani da ido yana fada wa reuters ayarin yana ɗauke ne da wani babban jami'in 'yan sanda farhan carol wanda ya tsallake rijiya da baya in ji kamfanin dillancin labaran gwamnatin ƙasar babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan da nan amma al-shabab da ke son hamɓarar da gwamnati kana ta kafa dokokin musulunci masu tsauri na shari'a ta saba kai irin waɗannan hare-hare na bama-bamai na ga waki takwas a inda lamarin ya auku ciki har da wata mace hassan said ali direban babur na adidi ta sahu yana faɗawa rutes a inda fashewar ta auku a mararraban banadar a mogadishu An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Inda ƙoƙarin da take yi na yaƙi don kawo ƙarshen annobar cutar corona a Najeriya, hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta gano wani nau'in cuta da ake kira SARS-CoV-2 na Delta mai saurin yaɗuwa. Hukumar NCDC ta gano nau'in cutar ne a lokacin da take gudanar da bincike da gwaje-gwaje ga matafiya masu shigowa Najeriya a ɗakin ganin ƙwayoyin cuta na hukumar da ke Abuja. Daga Abuja ga wakilin Mahawa Umar da ƙarin bayani. Hakan ya fito ne daga bakin shugaban hukumar Dr. Cike Ihekwezu a wata hira da yi da kamfanin dillancin labaru na Najeriya nan inda ya bayyana cewa an gano nau'in cutar a sama da kasashe 90 kuma ana hasashen cewa za ta ci gaba da yaduwa a sauran kasashe. Dr. Ihekwezu ya kara da cewa wani bangare na matakin da Najeriya ta dauka game da sabon nau'in cutar da ta bulla ne. hukumar NCDC tare da cibiyar bincike ta likitoci da hukumar binciken cutuka masu yaduwa ta Afirka. da sauran dakunan gwaji a cibiyar sadarwa ta ƙasa na aiki don gano yadda za a tunkari lamarin yayin da aka fara wani bincike don gano tasirin nau'in cutar ga alluran rigakafin da ake yi a yanzu. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta nuna damuwa game da nau'in cutar corona da ya bulla a Najeriya duba da yadda take da saurin yaduwa da kuma sauya salo a cikin al'umma. Manajan kota kwana na kwamitin yaƙi da cutar corona a Najeriya Dr. Muktar Muhammad ya yi ƙarin bayani kan matakan da kwamitin ke ɗauka don dakile yaduwar nau'in cutar. Matakan da muka ɗauka na ƙoƙarin kare al'umma mun ci gaba da assasa su musamman kiyaye waɗanda za su shigo cikin Najeriya a tabbatar cewa sun yi gwaji na corona an tabbatar ba su da shi sannan wayanda suke daga ƙasashe masu haɗari an killace su na musamman na tsawon mako guda sannan a yi musu gwaji bayan haka. Muna ƙara faɗakar da al'umma da kuma jan hankalin shugabanni akan bujurowa da wannan nau'i na cuta da ya yanzu wanda yake dole ci gaba da sa matakan da ake faɗa na kiyaye rashin cunkoso da kuma kare kai da rage cuɗanyar mutane da kuma wasu ƙa'idoji da za mu ci gaba da bayyanawa a nan gaba. Hasali ma mun sanar da gwamnoni na jihohi da muke gani su ne wayanda za su taka rawa a game da yaƙi da cutar corona. Babban jami'in ki. kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya yi ƙarin haske game da nau'in cutar ya kuma yi kira ga al'ummar Najeriya don ci gaba da ɗaukar matakan kariya. Idan da mun ɗan yi baya-baya da wannan ciwo to ya kamata yanzu mu shiga taitayin mu. Alpha variant da yana kawowa about 50% transmissible to amma yanzu gaskiya wannan delta variant din abin da aka fi sani gare shi shine bai cika kisa ba amma kuma fa yana saurin yaduwa cikin bainar jama'a. 'Yan Najeriya ya kamata mu mai da hankali abubuwa da ake ake magana irin na su saka takunkumi ba da ɗan tazara in ana mu'amalantar juna duk wani dokoki da aka zayyana na wannan cewa ya kamata mu bi su normal gwaji da ake yi aka saba baya iya nuna ko akwai wannan delta variant dole sai an yi mishi sequencing abu ne da yake bukatan kuɗi a wata kafan ana cewa zai kai dala ɗari to dala ɗari ko a kuɗin najeriya wannan kuɗi ne wanda ya kai ya kawo mutane na ci gaba da ɗaukar matakan kariya a najeriya da hakan ya sa ƙasa kasashe suka rage ɗari-ɗari da 'yan ƙasar. Idan za a iya tunawa hatta Saudiya da ta dakatar da aikin hajji ga duniya baki ɗaya ta bar 'yan Najeriya sun yi umra. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga Babu Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. asabar kasar koriya ta kudu ta samu sabbin kamuwa da corona virus na tarihi a cikin kwanaki uku jere a cewar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta koriya kasar ta kuma samu adadi mafi yawa na covid-19 da ba a taba samu ba a kasar cutar da corona virus ke haddasawa a cikin sa'o'i 24 da ke karewa a jiya juma'a da mutane 1378 adadin na tarihi da aka samu a ranar alhamis na sabbin kamuwa da cutar ya kai mutane 1,316 a cewar hukumar yaƙi da cutar ta kdca gabaki ɗaya koriya ta kudu ta tabbatar da mutane 166,722 suka kamu da covid-19 kana wasu 2,038 ne suka mutu da cutar a cewar cibiyar sa ido kan cutar ta jami'ar john hopkins a kokarin dakile karuwar cutar a ranar litinin koriya ta kudu za ta yi doka mafi tsanani na yaƙi da coronavirus dokokin za su hada ne da gargadi ga mutane da su zauna a gidajensu kanin su takaita tarukan jama'a zuwa mutane hudu kacal kafin karfe shida na yamma haka zalika ba za a yarje da mutane biyu tare bayan karfe shida na yamma ba a cewar kamfanin dillancin labaran reuters a ƙarshe bayan shekaru goma da samun 'yancin kai wasu 'yan kasar sudan ta kudu sun ce an maye gurbin gwagwarmaya da suka yi na neman 'yanci da mulkin mallaka da gwamnatin jam'iyya mai mulkin kasar ta sudan people's liberation movement wato splm a takaice akasarinsu suna korafin rashin samun walwala na gudanar da haƙoƙinsu suna zargin jam'iyyar splm da shugaba salva kiir da rashin ƙoƙari wurin kare harkokin siyasa su da wasu masu sharhi suna zargin jam'iyyar SPLM da dambarwar shugabanci lamarin da ya rikide zuwa yakin basasa na shekaru biyar da rabi. Deng Mandin shine sakataren yada labaran SPLM ya ce ya yarda akwai shugabannin jam'iyyar da suka jefa kasar cikin tashin hankali amma baya jin baki ɗayan jam'iyyar SPLM ce za a ɗora wa laifin matsaloli da Sudan ta kudu ke fuskanta. Shi ko James wani mai sharhi ne a cibiyar nazarin harkokin jama'a a babban birnin kasar Juba. Ya ce tun lokacin da SPLM ta ɗire bisa mulki ba ta da wani cikakken kwarewa kan kafa tsare-tsaren gwamnati. To a gaida Baba yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu za mu sake komawa Najeriya da ɗaruruwan mutane da yara ƙanana da mata suka shiga wani mawuyacin hali a birnin Fatakwal a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya sakamakon rusa musu mahallin da suka mallaka wanda suka zargi gwamnatin jihar ta yi. Ga rahoton da wakilin Mulamida Abubakar ya aiko mana daga Fatakwal. Gwamnatin jihar Rivers da ke yankin Niger Delta karkashin jagorancin gwamnan jihar Rivers Barista Yensa wuke ta fara rushe-rushe a wasu sassan jihar waɗannan rushe-rushe dai sun shafi mutane da dama musamman al'ummar arewacin Najeriya waɗannan rushe-rushe dai sun afku a Ango Trailer Park da ke Ibubu a ƙaramar hukumar Eleme mutane da dama da ke zazzaune a waɗannan wurare sun bayyana cewa haka kurum suka ga manyan motoci sojoji tare da ɗimbin jami'an tsaro dauke da makamai suka fara rushe gidajensu inda suke zaune sama da shekaru talatin da suka gabata wannan wurin dai da aka ce mallakar kamfanin napcon ne jama'ar da ke zazzaune a waɗannan wurare na ci gaba da koka halin da suka shiga. I'm Pastor John James Ugodaga, the chairman of the business premises. We were given notice within two weeks and before the two weeks elapsed we saw bulldozer and came destroy the whole. Wannan wani Pastor john kenan yana cewa ne ni dan kasuwa ne a wannan wuri na trailer park da ke birnin na fatakwal kuma ni ne shugaban 'yan kasuwar sa'annan kuma waɗannan wurare da aka rusa wani abin takaici ne sannan sun ba mu takardu na gargadi na makonni biyu amma abin takaici shine kasa ga cikar wa'adi muka waye gari muka isko manyan motoci suna rushe mana wurare a birnin na fatakwal kuma waɗannan wuraren ana cewa na kamfanin napcon ne ba gaskiya gaskiya ba ne wannan wurin da ya mallakar wani cif ne da ya riga mu gidan gaskiya. And the lands for years we know has been legally owned by late chief Paul Shi kuma wannan da ke zama ɗan kasuwa da ke da suna Abdullahi ya ce. My name is Abdullahi, Amos is this past that way because just early morning wake up see police everywhere fight magazine he still say. Yana cewa ne duk yadda kake tsammanin wannan al'amarin ya wuce haka saboda ka kawai muka waye gari muka ga dimbin jami'an tsaro dauke da manyan bindigogi da motoci suka fara rusa muna wurare a ƙashin gaskiya mun shiga cikin wani babban rudani. Shaman ya ce gwamna ne aiko shi. Ya zo ruguza mu gidaje inda muke zaune da matanmu da 'ya'yan kamar shekara talatin bakwai muna nan zaune mu yan arewa ne mafi yawanci mun yi kwa yawa a nan wurin da muke zama sama da mutum dubu goma sha biyu shi mata uku suka haihu a nan mun rasa yadda za mu yi da su yanzu waɗansu mutanen mu sama da goma sha biyar suna asibiti. sunana imam akilu fi muhammad imam masallacin juma'a na notorious de la paz a jihar rivers to wallahi dai muna nan cikin halin kunci kamar mun zama yan gudun hijira kenan dai ta wata fuska muna roƙon shi gwamna na jihar rivers ya duba halin da muke ciki tunda har an yi mana asarar dukiyoyi kuma ba a bamu wani wurin ba to shi shi masallacin a yi mana haƙuri a bar mu mu ci gaba da ibadar mu a cikinsa. Bayan da ya rusa trailer park an rusa kasuwar kara da ke Eleme a karamar hukumar ta Eleme kana kuma an rushe wasu wurare a karamar hukumar Ahoda. Gwamnatin jihar Taribas ta ce ta rushe wurare da dama waɗanda aka gudanar da gine-gine ba kan ka'ida ba don haka duk ƙoƙarin da na yi na jin ta bakin shugaban karamar hukumar Eleme Musa Olu Martin ya ci tura Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fata. protocol Najeriya. A gaida Lamida Abubakar, to har yanzu dai muna Najeriya, inda Majalisar Dattawan kasar ta shirya tsab don yin dokar da za ta hana shigowa da ganyen shayi da kofi, wadda za ta ba da dama a bunƙasa nomansa a gida Najeriya. a bisa dalilin samarwa matasa ayyukan yi da kuma farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar to sai dai manoman na cewa sai gwamnati ta kawo gagarumin tallafi a wannan fannin sannan a samu cimma burin haka wakiliyar sashen hausa madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton wannan kudirin doka wanda sanata yusuf abubakar yusuf mai wakiltar jihar taraba ta tsakiya ya kawo tuni har an bude dandalin sauraron ba'asin jama'a a kansa bayan an yi wa kudirin dokar karatu na biyu a majalisar dattawa kwamitin kula da harkokin noma da raya karkara wanda sanata abdullahi adamu yake shugabanta ne ya gudanar da dandalin sauraron ba'asin wanda manoma da dama da ma masu ruwa da tsaki suka halarta ga abin da sanata abdullahi adamu yake yake cewa akan irin hasarar kudaden shigar da kasar ke yi a dalilin shigowa da shayi da kofi daga kasashen waje. To a mafi yawan ti da muke sha ko kofi da muke sha daga kasar waje ake shigowa wani su. Alhali ga kamfani suna yin ti a Najeriya. A yanzu ti kawai a samu kusan dola miliyan hudu da 'yan kai a shekara. Ti kenan. A kofi ya rabanya wannan. Da ake sha a Najeriya. Amma mafi yawan waɗannan daga kasar waje ne. To masu mu toshe wannan hanyar. a buɗa 'yan najeriya su masu dama abin suke nomawa a yi amfani da shi mu sha tin da muke a ƙasan mu sha kofi da ake a ƙasan nan shi ma sanata yusuf abubakar yusuf wanda shine ya kawo kudurin dokar ya tsokace akan irin bincike da majalisar ta yi akan kudurin dokar da kuma hujjojin da suka sa aka amince da kudurin dokar bayan lokaci mai tsawo ina nufi mutane za su samu abin yi wanda zai zai noman ci a gefe wanda zai sarrafa ci a gefe wanda zai sayar da ci a gefe wanda zai sayarwa kasashen waje a gefe so the whole chain din gabaki da yi abin da zai kara daraja da masu yin wannan aikin ti da kofi a Najeriya. A idan aka kasa kashi ɗari abinda muke nomansa a Najeriya bai fi kashi ɗaya ba. Don haka kashi tara, duk a shigowa da shi muke wannan kuma ina muke da dalan da za mu kawo wannan ci kuma da kuma kofi Daya cikin manyan manoma a jihar Taraba kuma tsohon mataimakin shugaban majalisar wakilai baban gidan Guroje ya halarci zaman sauraron ba'asin inda ya karin bayani akan irin matsaloli da fannin noman shayi da kofi ke fuskanta. Muna fuskantar matsaloli da yawa don babu kudiri ga wannan sashi na wannan noman shayi abinda ka sani ne domin mu manoma ba ruwan gwamnati da mu ko state government ko federal ko kowana nan yana cin zaman kansa ne insha Allah wanda aka yi wannan doka kuma aka sarrafa dokan yadda ya kamata ko da su kau ga baki ɗaya ba za su ragu za su taimaka mana kwarai da gaske manoma da masu ruwa da tsaki a fannin noma musamman ma na noman shayi da kofin su nuna goyon bayan su ga wannan kudirin doka tare da fatan majalisar dokokin kasa za ta himmatu wajen tabbatar da dokar sannan ta amince da ita cikin gaggawa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matacciyar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yana na ci gaba da hira da mataimakin shugaban hukumar road safety ta kasashe a jihar adamawa dafiti ko kwamanda murtala shehu wanda yake mana fashin baki kan dalilan da yasa ake yawa a asarar rayuka ta hanyar hatsarin mota a najeriya tattaunawar tamu na zuwa ne bayan da ministan ayyukan najeriya da fashola ya ce ana asarar rayukar 'yan najeriya ta hanyar hatsarin mota fiye da cutar malaria da coronavirus a makon da ya gabata dabiti ko kwamanda murtala ya kai daidai inda yake mana bayani akan daukar mutane fiye da kima wato overloading ke sanadiyar asarar rayuka idan an yi hatsari yana mai cewa sannan kuma shi direban zai samu matsala wurin sarrafa motarsa yanzu ka ɗauki mutum biyu a gaban makon ka ɗauki ɗaya mai yiwa ya gaji zai yi miƙa kaga zai iya taɓa ka to kaga ta nan za a iya samun hatsari da sauransu so shine abin da muke magana to eh, eh, eh, ranke duba da cewar ah, kasan yawanci musamman idan kana ganin zaka ji al'umma musamman direbobi suna korafi cewa rashin kyawun hanya yakan janyo musu wasu matsaloli musamman abin da ya shafi asarar rayuka ma da su karan kansu direbobi suke yi kuma kamar yadda muka faɗi shine manya-manyan tituna musamman irin titi da ya tashi kamar daga gombe zuwa adamawa da ya tashi kamar daga adamawa zuwa mubi wanda kuma ya tashi kamar daga adamawa kuma zuwa maiduguri bari mu dawo da labarin iyanan jihar da kuke shugabanta a direbobin da suke sufuri tsakanin waɗannan manya-manyan hanyoyin yaya kuke ganin yadda kuke mu'amala da su sakamakon wasu gurabe na hanyoyin ba su da kyau mm, to kasan shi direba ko kuma dan adam generally idan hanya ba ta da kyau wani yana sauri ba zai saurara ma hanyar ba yana ta gudu da sauransu kuma idan hanya ta yi kyau sai ta gudu amma gwamnati tana kokari sosai wurin matuka gaya wurin gyaran hanya yanzu duk wani mai zuwa adama in ka tambaye shi a adama sai ce maka ai ciwon kansa daga sabana zuwa numan mm. shine ciwon kansa to alal ka gaskiya gwamnati tana kokari ba dare ba rana suna aiki mm. so kaga ba za mu iya ce rashin gyaran hanya ko wani abun nan ba mm. abun ne kawai ɗabi'unmu ne na tuki idan hanya ba ta da kyau to ka rage tafiyarka sai ka wuce lafiya lau idan kuma hanya tana kyau ka bi ka'idan tafiya da ya kamata ka yi maka tunda hanyar nan ba kai kadai ba ne akwai abun da ake kira tukin kariya dole ne ka ka bi dokar da ta ce maka ga adadin gudun da ya kamata ka yi in kana hanya kaza ga adadin gudun da ya kamata kai in kana wuri kaza misali idan kana highway za ka tafi 100 km ba awa idan kuma ka shigo inda yara suke da gidaje da sauransu ana so ka tafi at least 30 km per hour kuma a 30 km per hour nan kana tafiya in kaga taya ta zo to kasan yaro zai biyo taya amma kana tafiya a ɗari in taya ta zo kafin ka gane yaro ya zo sai ka ga an samu akasi da sauransu to eh, ministan na kula da ma'aikata wadda ta jebanci ah, ayyuka na hanyoyi da kuma sifiri ah, akwai wani bayani da ya taɓa yi kan cewar ana samun asarar rayuka a najeriya sakamakon rashin kyan hanya fiye da wannan cuta ta malaria ko kuma cutar nan na na na na na coronavirus ne gaskiya lamari akan wannan a jihar adamawa kuna samun irin wannan eto eh ka san kaman lissafi ne wanda sai ka comparing ɗinsu da wannan da wannan amma yawa abinda muka sani a nan cewa shine ah, kafin ka ji a ce mutum corona biyu sun mutu to in aka yi accident za ka samu a mutu so za a iya cewa accident din kamar yadda ya bayani din ya fi kisa fiye da malaria din ko corona virus. yanzu misali watan daya na shekara 2021 mun samu hatsarin da ya kai mutane suka mutu a ciki mutum ɗaya ko biyu ko uku hatsari guda ɗari uku da ashirin da biyu wanda kuma suka samu jikata mun samu guda ɗari bakwai da hamsin da tara mu dakata a nan mu ci gaba da hirar mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin mataimakin shugaban hukumar rosati ta jihar adamawa murtala shehu da wakilinmu a jihar adamawa salisu muhammad garba da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya to a gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel Sakonmu na farko ya fito ne daga Aliko Auta kafinta yalwan gidan akwati Barikin Ladi jihar Filato da ke salam Bewe Hausa can bindiga a jihar Zamfara da kuke kai hare-hare mu dai fatan mu Allah ya shirye ku ya sa ku gane ku dawo mu tafi tare a hanyar gaskiya. Sako na gaba ya fito daga Musa Hadarin Asuba da Magaram da ke fatan alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan sashen Hausa ganin cewar damuna ta kan kama a najeriya da nijar domin haka ya kamata gwamnatocin waɗannan ƙasashe su tashi tsaye don gyaran hanyoyin ruwa domin magance ambaliyar ruwa sako daga shehu adamu rijau ya ce ya kamata shugabanninmu su sani cewa su ne su kare rayuka da dukiyoyin jama'ar da suke shugabanta kamar yadda suka yi alkawari a lokacin da jama'a suka zaɓe su kuma duk daren daɗewa akwai ranar yin bayani dalla-dalla a wannan rana kuma babu batun yin layar zana ballantana kuma wasan yar buya sai sako daga sani mai lange-lange a wuri da ali usman taka lafiya da zaidu bala kofar sabuwa ka ce assalamu alaikum biyo ya hausa muna ta iyaye da yan uwan dalibai shida da malamai biyu a kwalejin fasaha da ke kere ta nuhu bammali da ke zaria murnar samun 'yancinsa da suka yi da fatar allah ya nuna mana duk waɗanda ake tsare da su su samu nasu yancin sai sako daga nasiru kainuwa hadeja da ke cikin wannan damuna sau biyu kenan al'ummar hadeja na samun iska mai karfi wacce take yin ta'adi sama unguwannin da ke gefen gari waɗanda iskar ta yaye musu rufin gida da waɗanda ta rushe musu gida ko wani sashi nasa muna jajanta musu allah ya maida musu da alkhairi Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam ya Hausa kwanaki ɗari da karɓar ragamar mulkin jamhuriyar Nijar da bazu Muhammad ya yi babu shakka ya taka rawar gani sosai musamman a fannin tsaro da tattalin arziki da kuma batun sauƙaƙa farashin kayan abinci. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. takaice kasar haiti ta bukaci amurka da majalisar ɗinkin duniya su kawo mata taimakon sojoji domin kiyaye muhimman gine-ginen gwamnati biyo bayan kisan shugaban kasar juvenal moise ministan zaɓe matthias pierre ya faɗa wa kafafen yada labarai hada reuters da afp cewa an bukaci taimakon sojan ne a ranar laraba yayin wata tattaunawa tsakanin firaministan haiti na wucin gadi claude joseph da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce a ranar alhamis kuma joseph ya mika bukatar sojojin ga majalisar ɗinkin duniya ukraine da kungiyar tsaron nato sun gudanar da atisayen soja da jiragen ruwan yaki da dama cikin makonni biyu akan tekun bahar aswad lamarin da ke tabbatar da kyakkyawar alakar tsaro da kuma nuna karfi biyu bayan cece kuce tsakanin ma'aikatar sojin rasha da jirgin ruwan yakin birtaniya a kusa da yankin kirimiya atisayen mai take sea breeze 2021 da ke karewa a yau asabar ya hada da jiragen ruwan yaki 30 da kuma jiragen sama 40 daga kasashe mambobin nato da kuma ukraine to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana ka mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda na a madadin babaya ya kuma kiri da yake na gabatarwa da kuma hail hail da ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe ke cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu.